ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Zaki kashi na hamsin da hudu Na daɗe ina nuna muku abin da kuke kuskure ne amma kuka kasa fahimta sai da ata ta zo. Lallai ata ta zama alheri a famulinmu. Ajiyar zuciya mama Fulani ta sauke a hankali sannan ta sake share hawayen da suka zubo mata. Ina murna da samun cikin nan. Abin da muka dade muna nema ashe Allah ya rubuto sai ta ɓangaren ta za a samu. Allah ya inganta ya bata lafiyar kula da shi. Amin. Yanzu dai kulawarta a hannunki take tunda anan za su zauna kusa da ke. Mama Fulani ta yi shiru tana kallon Musin wanda ya shigo hannunsa rike da wasu magunguna har kala hudu. Na gode, sai kin sake jina. ta faɗa sannan ta katse waya tana ci gaba da kallon muhusin ɗin wanda fuskarsa ke cike da walwala mama ki sha wannan maganin yanzu na zan ma fa ban sha ba me yasa da kin sha ai yanzu da sai ki sha wannan kawai amma ki bar wancan ɗin ki sha wannan duka na ga zazzaɓin ma ya sauka da na yi wanka kusa da ita ya zauna yana murmushi mama ki sha kawai likita fa kika haifa in ba haka ba an jima zazzabin zai iya dawo miki tunda har yanzu kina yin tunanin tunanin me ta tambaya tana nuna kamar babu abin da ya dame ta na abin da ya faru mana mama kina ta jin kunyar ata ko ta yi shiru ba ta ce komai ba wallahi tun daga lokacin da kika faɗa min labarin nan sai ata da mahaifiyarta suka ƙara burge ni yanzu irin yarinyar da ake wulakantawa kamar haka a ce ta san tana da famili irin wannan amma ta yadda ta zauna haka ta jura wulakanci da cin mutunci kin san da wata ce fa tun daga lokacin da suka fara shiga gararin rayuwa za su fara neman yan uwansu kuma ko yanka su za su ci naman su sai sun je gurinsu. su wani abin farin ciki faruwar wannan abin ya sa gaba ɗaya jikinki ya yi sanyi kin zubar da duk makaman yaƙinki gashi har kina jin babu daɗin abin da kika aikata Duba aliyu ɗazufa da ya shigo tare da ita ɓangaren ami har mamaki yake bani wai mai tsana talaka ya koma santa ko kunya baya ji ke ma kuma kina ta jin kunya talaka kamar ba ku ba hmm, wannan abu yana bani mamaki tun yaushe nake son rayuwar ku ta canza mama tun yaushe nake nuna muku cewa talaka ba abun wulakantawa ne. amma kuka kasa ganewa ke da ɗan lelan ɗanki har kuna ganin kamar ni da momi ba mu waye ba lalle ata yar baiwa ce ita ta canza muku komai cikin ƙanƙanin lokaci ni kaina ina farin ciki a yanzu domin na samu wacce ta fita kuma raina yake so fiye da ita amma wani abin dariya wai aliyu kishi yake yi da ni ni kaina ban san dalilin da ya sa na tsana'ata ba amma maganar gaskiya ta burge ni akan wannan abin da ya faru tashi mama fulani ta yi ta nufi ban ɗaki ta ɗebo ruwa a famfon ban ɗakin ta sha maganin sannan ta fito tana faɗin yana ta damuna wai na je ne magana da mahaifiyarta akan tafiyan nan da za su wai ka a tafi da ita ni kuma ba ni da wannan damar a yanzu saboda mai mama ta fa dole ta girmama ki idan har tana ganin kimar mijinta ke fa uwa ce a gurin aliyu na sani amma ba yanzu ba haka ne komai da sannu zai wuce kamar ba a yi ba insha Allah ya faɗa yana miƙewa tsaye ya maganar kayanka idan ka shirya komai sai ne abban ku magana ba yanzu ba mama sai hankalinki ya kwanta tukunna na fi son a yi komai kina cikin farin ciki ta gyaɗa masa kai shi kuma ya murmushi ya fice ata da tunanin abin da mama fulani za ta faɗa min na shiga ɓangarenta aliyu ya faɗa min cewar tana son magana da ni amma a kan me a hankali na tura ƙofar falon na shiga babu kowa a ciki sai sanyin ac sai na yi zama na a saman kujera ban yi kauɗi ko tunanin hawa sama inda take ba na zauna zaman jiranta har zuwa lokacin da za ta sauko na kusan awa ɗaya a zaune bata fito ba wani kuma bai shigo ba har na miƙe tsaye da zumar fita sai na ji motsin saukowanta hakan ya sa na koma na zauna na ɗaga kaina ina kallon yadda take takowa har ta sauko ƙasa wani gefe gefe take da ido kamar bata ganna ba ko kuma bata son kallo na amma fulani aliyu ya ce kina son magana da ni shiru ta na wani lokaci kamun ta amsa min ba tare da ta kalle ni ba a'a watakila dai bai gane ba ne to sai da na miƙe tsaye sannan ta kalli inda nake sai kuma ta ɗauke kai ni kuma na yi ficewa ta ba tare da na sake ce mata komai ba a harabar gidan na ga motoci har guda biyu da ba zan iya shaida motar waye da waye a wajen ba amma dai na san bayan motocin da suke faki a gidan sai kuma na aliyu da nasir amma yanzu ga wasu manyan motoci na alfarma guda biyu bangaren amina nufa kai tsaye dama na fi zargin bakin can suka zo tunda ban ga kowa ya shigo bangaren mama fulani ba sai dai lokacin da na shiga falon sai na tarar babu kowa ba kamar yadda na barta ɗazu ita da mama ba wato nana wadda Aliyu ya lakanta wa sunan mama akan nata na nana da nake kiranta da shi yanzu. Zauna ne na mai da hankali na a gurin tivin da ke kunne. Ba jima Ammi ta fito daga ban ɗakin da ke falon tana kallo na ta saki murmushi. Yanzu nan kuwa Hajiya ta fita. Ina suka je? Suna ɓangaren Abba, ya zo da wasu baƙi ne shine ya kira ta. Oke, na faɗa ina tunanin ko su waye. Sai ga Aliyu ya shigo falon rike da layi a hannunsa. Ina wayarki? Ga ta nan. Na ciro ta daga kuguna na miƙa masa, ni na ma manta da ita sai yanzu da yayi maganar dan tun lokacin da na nuna mama ita na saka ta a na kan na manta da ita ban tuna ba sai yanzu ina kika saka ta ya tambaya yana min wani kallo kamar na mamaki ba tare da ya karbi wayar ba kamar dai ya manta cewar ba daga ni sai shi kadai ne a falon ba ammi ma tana nan aliyu idan ta sa waya a jiki sai ya zama laifi cewar ammi tana murmushi shi ma murmushin ya sai dai ba sosai ba ya karbi waya ya bude ya saka sim din wani daɗi na ji ya lullube na ganin layi zai saka min hakan na nufin zan iya kira kuma nima a kira ni kenan taso mu je tashi ne na bi bayansa yana gaba ina biye da shi har muka isa bangaren abba tun kamun mu shiga na fara jiyo murya wasu mutane suna ta turanci kamar turawa suna ta hayaniya a falon har da muryar mace Ɗan tsayawa ne na janyo riga aliyu su wane ne na tambaya kaɗan kaɗan kar su ji idan ki za su cire ya faɗa min babu alamar wasa a fuskarsa kamar da gaske haka ɗin ne sannan ya tura ƙofar falon ya shiga ni ma na shiga da ɗan tsoro dukansu suna sanye da sut mata biyu maza hudu mace ɗayar tana sanye da ɗan ƙaramin hijabi a wuyanta ɗayar kuma kanta a sake ta saka jan gashi mazan biyu kuma suna riƙe da abin rubutu ke ce ata Kabila ta faɗa da hausa sai na gyaɗa mata kai ina ta bin aliyu duk inda ya hanna zauna inda ya zauna buɗe baki ki magana daga sama aka turo mu nan ni ce me ya sunanki na gaskiya aisha ya kike da wannan mama na ce ita ta haife ki eh mamanki tana da wani rashin lafiya ne ko wani ciwon eh ba ta da koda ɗaya garinya wani likita ne ya cire mata ya aka yi har ya cire mata kodar kuma ya aka kika tabbatar da cewa ba ta da koda a take na fara zana musu yadda komai ya faru har suka fara tambaya na kamanninsa na bayyana musu da kuma inda asibitinsa yake namijin ne ya nuna min wani hoto na gurbin mutane guri ɗaya ya ce na nuna masa shi sai na nuna fuskar shi za mu mika wannan statement ɗin a gurin ƙungiyar likitocin rehan jihar sokoto za su fara bincike kamin ya iso zuwa nan bayan nan kuma za mu ɗauke ki mu kai ki asibiti a sake miki hoto domin a tabbatar matar ta ƙarasa faɗa tana kallon nana ita kuma ta gyaɗa mata kai sannan ta juya suka yi magana da sauran su kuma suka mana sallama suka fice tare da abba ni ko sai a lokacin na lura da nasir ashe shi ma yana zaune a falon har ma da ɗaya jikan mai martaba wanda suka zo da shi aliyu da nasir suka bi bayan abba sai aka bar mu ni da mama murmushi na gani a fuskarta na san ba zai wuce na jin daɗi kamar yadda nima nake jin daɗin ganin cewar za a kwato mata haƙƙinta ba na yi zaton magana za ta fara min sai na ji ta ce min mai martaba ya ce mu shirya duk abin da ya kamata a yau gobe da safe za mu wuce Legas, daga can za mu tafi gida wa ya faɗawa yusuf ne faɗa min lokacin da suka shigo kuma ina fatan kin faɗa mijinki eh na faɗa masa amma yanzu zan ƙara masa maganar ina jin daɗi sosai zaki sadu da iyalina ni ma kuma zan sadu da su da kuma mahaifiyata bayan wani lokaci mai tsawo na ji daɗi sosai na ji daɗi mara misaltuwa kuma ina cikin jin daɗi ta faɗa da yaren buzanci idan tana cika da ƙwalla rahama a hankali numfashinta yake shiga jikinta idanta a kulle hancinta kuma manna da oxygen ga wani katon tukunyar shakan numfashi da yake aji a gefenta tare da wata na'urar da ke taimaka mata ta yi numfashin idanta a rufe suke amma hawaye ne masu zafi suke gangarowa daga cikin idanun nata da ke rufe zuwa gefen kumatunta mominta na zaune gefen gefenta idanta ya kumbura sosai saboda kuka gaba ɗaya ta fita daga hayyacinta kamar ita ce mara lafiyar ba rahama ba samun koda a yanzu abu ne mai wahala domin sun saka nema har yanzu ba a dace ba balle kuma yanzu da likitoci suka tabbatar musu da samunta a dole matukar suna son yarsa a raye cikin ƙoshin lafiya ba za ta iya kallon yarta ta mutu ba bayan tsawon lokaci da ta ɗauka tana yin jinya kuma tana son rahama a cikin 'ya'yanta fiye da kowa matukar aka kwana biyu ba a samu wata koda ba to za ta yadda a cire ta guda ɗaya a dasawar hama ko da kuwa ita za ta rasa ranta ne ko kuma lafiyarta dan ba za ta iya kallon rahama ta mutu haka ba dan ta kasa yi mata wani taimako ta bakin cikin mutuwar rahama idan har ta Allah ta kasance ita ma ba zai barta ta rayu ba da wannan kuwa gara ta bata ta guda ɗaya idan har zai yiwu ita kanta ta san abubuwa sun yi wa rahama yawa a yanzu samun cikin ata barinta da aliyu ya yi auri wata ga kuma bullowa wannan lamarin na kakan ata wanda ya zama na a ƙarƙashin inuwarsa dukansa suke rayuwa ta alfahari da bugun gaba dai duk ta ƙare ba mu koma gida ba sai dare nana ta nana ta min lokacin da za mu tafi kamar yadda mai martaba ya faɗa mata a hanya aliyu ya tsaya ya siya mana ayaba da kankana sannan muka isa gida sai da ya faka motarsa sannan ya saki hannuna na buɗe motar kamun na fito har ya zagayo gefen da nake ya ƙarasa buɗe min a hankali na sako ina takawa yana rike da hannuna ɗaya hannun nasa kuma rike da leda da muka siyo ayaba mama ta ce na tuna maka zancen tafiyar mu fa bai ce min komai ba har muka shiga falon sai ya zauna a saman kujera ya janyo hannuna na zauna a saman jikinsa ya rungume ni na sani ai tare za mu tafi da gaske na faɗa cike da jin daɗi ina ware ido sai ya gyaɗa min kai rungume shi ne na lafiya a jikinsa kamar wata kyanwa shi kuma yana shafa bayana a hankali mun daɗe a haka kamun na koma ɗaki duk wani abu da ya san za mu buƙace shi a cikin daren ya haɗa mana jaka ɗaya ya haɗa mana kayan mu kamar yadda ya mana a wancan lokacin da za mu tafi las vegas misalin tara da rabi nasir ya kawo masa maganin da aka rubuto daga asibiti sun daɗe suna magana a waje kamun suka yi sallama ya dawo ciki a gado ɗaya muka kwana kamar yadda muka saba ina cikin sa har yunwar dare ta fara damuna na fito kicin na ɗora indomi domin bana sha'awar cin komai ciki kuwa har da kayan marmarin da na ci jiya ina cikin zuba magi aliyu ya shigo kicin ɗin hannayensa ya ɗora a ta yana taya ni duba indomin har ta dahu muka fito muka ci tare har ma ya fi ni ci ashe kai ma yunwa kake ji to ba dole na ji yunwa ba ke bakin ci abinci a gidan mama fulani ba na ci bayan mun gama ya kai plate ɗin kicin ni kuma na nufo ɗaki domin a falo muka ci indomin ban ɗaki na shiga na yi fitsari ko da na fito yana riƙe da wayarsa da alama kira yake ko kuma karanta saƙo domin sikirin ɗin waya kawai yake kallo na tsawon wani lokaci sannan ya aje waya ya zo ya kwanta a bayana washe gari da wuri na tashi fiye da koyaushe saboda marmarin tafiyar da zami aliyu ne ya haɗa mana abin karyawa muka karya tare a dining sannan na shiga ban ɗakin da ke ɗakina na yi wanka na saka wani farin material mara nauyi kamar yadda ya umarce ni sannan na sa sarƙa da abin hannu na manta da rabon da na yi kwalliyar sarƙa tun ina ƙarama a lokacin da mahaifina yake raye ya siya min wata sarƙa a lokacin ƙaramar sallah sai kuma lokacin bikina da aka saka min aka min kwalliya sai kuma yau wani kwarjini da kyau sarka ta ƙara min kasancewar mai tsada ce har wani haske take yi kuma tuna ya ɗan kumburo kamar ba nawa ba manyan idanuwa na suka ƙara fitowa sakamakon cika da naman idan nawa yayi fari na ya ƙaru har wani shainin yake ban taɓa lura da hakan ba sai yau da nake ta kallon kaina a madubi murmushi ne wanda ya ƙara min kyau madaidaicin bakina kuma ya kwanta da jambakin da na shafa ya ƙara fitowa hannu na kai na janyo gashi na da na yi fakin na kawo shi zuwa saman wuyana sannan na ɗauki wayata na shiga ɗaukar kaina a hoto ta cikin mudubin na hango aliyu wanda ya saka wani boyel sky blue kamar nawa sai dai nawa yadi ne zuwa ya gabana ya tsuguna yana ta kallon fuskata ni ko ina aika masa da murmushi mai kyau da saukar da nutsuwa kalle ki bebi na kamar baki ba wannan karan dariya ne na limshe na ni kaina ina jin cewar kamar ba ni din bace ta wani bangaren duk wani abu da ke tayar min da hankali a yanzu babu shi na samu rayuwa da ban taɓa mafarkin samu ba kuma cikin sauki ciki kuwa da saduwa da mama za ta yi da iyalanta wanda shi ya fi komai faranta min rai a yanzu da kuma hukunta asim da za a yi ga kuma auren aliyu wanda na san shi ma babban nasara ce a rayuwata domin har ga allah ina jin daɗin yadda yake kula da ni yake nuna min ƙauna dan dama babban abin fargaba da damuwa a rayuwar aure shine samun mijin da baya kula da kai ko baya ƙaunar ka amma ni ina jin cewar na yi dace duk kuwa da ban san me gobe za ta haifar ba amma ina jin cewar aliyu zai iya tsaya min a kowane hali na samu kaina ta ɗaya ɓangaren kuma ina tuna yadda Allah ya ɗaukaka darajata da martabata a take ba kuma ta hanyar kowa ba sai ta hanyar mahaifiyata wacce kowa yake gani a wulakance yana raina mu lallai bayan tsanani akwai daɗi a tafi wani a kusa wani kuma a nesa a duk inda duhu yake kuma akwai haske a tsorona da rashin gata na na samu ƙwarin gwiwa da ban taɓa tsammani ba idan na tuna farkon abin da na yi ma aliyu na fasa masa mota da kuma ruwan da na watsa masa a tufafi sai abin ya bani mamaki kuma ya bani dariya kamar ba mu ba mutumin da ke kyamar talaka yana ganin kamar ba su da wata daraja shine a gabana a matsayin mijina har yake Yabo na yana faɗa min cewar yana ƙaunata hannuna na ji an kama wanda hakan ya dawo da ni daga duniyar tunanin da nake agogo na ga ya saka min mai kyau sosai sannan ya samu wata sarƙa a hannun da agogon yake yewa hannun nawa kiss i love you both ya faɗa min yana wani lallausan murmushi mai ƙawata fuskarsa da siffar zatinsa goma saura muka fito tare da shi ina rike da wata 'yar jaka ta ratayawa shi kuma yana rike da karamin akwati kuma yana janye da babban da kansa ya saka akwatin a bayan mota sannan ya buɗe min na shiga kamar yadda na saba wa kaina a yanzu ko kuma in ce ya sabar min shi yake buɗe min mota da kansa tun kan yayi hon koye wa motar ki mai gadin ya buɗe mana gate za mu yi tafiya zuwa Nijar yau ban san tsawon yaushe za mu kai a can ba amma dai ba za mu daɗe sosai ba ka kula da gida da komai kuma kar ka bar kowa ya shigar min gida ya faɗa mai gadin daidai lokacin da ya tsayar da motarsa a gurin da yake sannan ya buɗe wani guri a cikin mota ya ɗauko kuɗi masu ɗan dama ya miƙa masa ka siya abinci kuma ka yi wata larurar idan ta taso hannu biyu ya sa ya karɓa yana masa godiya sannan ya ja motar muka nufi gidansu kama mu ƙarasa har mama fulani ta kira shi a waya wai ana jiran mu a harabar gidan ya faka motarsa ta cikin motar ya miƙo hannu ya buɗe min sannan ya fita muna fitowa muka nufi ɓangaren mama fulani tare da shi a falo muka samu maryam da rikaye da mama fulanin a zaune aliyu ne ya fara sallama sannan nima nai ta amsa mana ita da su maryam sai dai bata kalli inda nake ba gaishe ta ne ba dan ina tunanin za ta amsa ba dan na zata irin ta jiya ce ba za ta amsa min ba amma sai na ji ta amsa min sai dai salaf kamar ba ta da lafiya ta yi wani sukuku kamar ba ita ba ya jikin mama alhamdulillah tun da za ake jiran ku ammi ta aiko har tana cewa wai na kira na faɗa maka wanda zai ɗauke ku ma ya zo oke ki yi wa mama ban kwana. mama ina miki ban kwana sai mun dawo to allah ya dawo da ku lafiya allah ya tsare shi ne kawai abin da ta faɗa bayan na mata sallama sannan ta miƙe tsaye ta nufi sama aliyu kuma ya kalli maryam da riƙaye da ke zaune a saman kujera suna satar kallon mu allah ya kiyaye hanya allah ya tsare kowacensu ta faɗa sannan muka fito daga ɓangaren muka shiga ɓangaren ami mama da ami ne a zaune a falon da kuma yusuf wato ɗan uwana jikan mai martaba wanda suka zo tare umaira ma na falon ita da zi waɗanda suke ta aikin catin mama na sanye da wata kamfala ja mai kyau sosai kana ganin ta kasan mai tsada ce wacce nake kyautata zaton amince ta bata ita domin bata zo da tufafi ko ɗaya ba lokacin da za ta baro sokoto gaishe da amina kamar yadda na saba aliyu ma ya gaishe da ita sannan ya gaisa da mama sai ya fita daga falon yana latsa wayarsa ni kuma na koma kusa da mama na zauna ki gaishe shi mana ta faɗa tana nuna min yusuf da ke ta murmushi yana kallona da yaren buzanci muka gaisa da shi yana ta yi min wasan tabasai kamar dama can ya san ni ni dai ba rama ba domin ban san yadda nake da shi ba tare da shi muka fito daga bangaren ammi hakan kuma bai yi wa aliyu daɗi ba na fahimci hakan ne ta fuskarsa da na gani a ɗaure yana ta aika min harara ƙasa ƙasa kowa ya fito yana mana allah ya tsare sai mun dawo ciki kuwa har da riƙaye da maryam abin babu ko kunya kuma babu sha'awar gani ina kyauta da zaton sun yi haka ne saboda aliyu kar ya ga laifinsu ko kuma mama fulani ce ta tilasta su domin ta san yaran Ami su ma za su fito aliyu ne ya zauna a gaba ni kuma da mama muna zaune a baya yusuf ne kuma yake jan motar muka kama hanya tsakanin ni da mama aka rasa wane ya fi wani farin ciki da zumuɗin ganin yan uwan ita da ta shekara ashirin rabanta da su ko kuwa ni da zan fara haɗuwa da su yau tun da muka shiga motar ni da mama da yusuf ne kawai muke magana mama da yusuf na yi da yaren buzanci ni kuma ina maida musu wata magana da hausa saboda aliyu shi dai bai ce uffan ba da azahar muka isa Legas, wani kyakkyawan gida aka kai mu gida ne dan madaidaici mai kyau wanda aka kawata shi da shuke-shuke gwanin sha'awa a nan muka gaisa da mai martaba muka ci abinci muka huta sannan aka zo aka ɗauke mu aka tafi da mu wani guri aka ɗauki hoton mu da tambarin yatsun mu a kai wasu abubuwan ma ban san ma'anarsu ba sannan aka dawo da mu bayan mun dawo aliyu ya kira momi ya bani muka gaisa har take ce min na kula da kaina kuma na gaishe da kowa da kowa da yake can sannan ya bawa mama ita ma suka gaisa sannan ya kira dadinsa shi ma muka gaisa kamar yadda ya fara gaisawa da shi abba ya biyo baya shi da mama fulani sai a lokacin ya sanar musu mun iso Legas lafiya kalau ba mu bar Legas ba sai la'asar sannan muka shiga jirgin mai martaba zuwa Nijar ni da Aliyu muna zaune a kujera ɗaya a can baya mama da mai martaba kuma suna zaune a wata kujera mai kamar dainin wacce kowa ke iya kallon kowa ga wani ɗan ƙaramin tebur a tsakaninsu bayan waɗancan jikokin da ya zo da su wato Yusuf da kuma ɗayan da na jina na tana kiran sunansa da Abdallah na ga waɗansu daban su ma da ban san fuskarsu ba sai yau ban san awa nawa bane daga Najeriya zuwa Nijar a mota balle kuma a jirgin sama sai dai na yi bacci a cikin jirgin a kafaɗa Aliyu har sau biyu idan na farka sai na sake komawa abincin da aka bamu a jirgi kuwa kinci ne duk kuwa da kasancewarsa irin namu ne wanda na saba ci yau da kullum amma sai na ji bana ƙaunar warin abincin Aliyu ma jinjati kawai ya sha sannan ya ci dan wani biskit ɗin alkama da aka kawo ni dai ko ruwa ban saka a ciki na ba har muka sauka a nan ma akwai bambancin lokaci da can kamar dai yadda muka yi a waccan tafiyar mu zuwa las vegas sai dai wannan ba nisa ne da shi ba ko kaɗan ma bai kai nisan wancan ba wataƙila kuma saboda mun sauka da daddare ne nake ganin kamar lokacin da bambanci mama da mai martaba ne suka fara fita daga jirgin tare da masu take masa baya wato fadawansa sannan ni da aliyu muka fito sai kuma sauran suka fito tun daga yanayin filin jirgin zaka fahimci cewa ba a najeriya kake ba domin yawancin mutanen da suke can shigarsu daban ce da waɗanda suke airport ɗin Najeriya. Mota biyar aka jera a filin jirgin. Ban yi zaton na mai martaba ba ne, har sai da na ga ya doshi can. Wasu fadawan kuma sun fito daga motar da sauri suna tarbarsa. Motar da ya shiga daban wacce mu ma muka shiga daban. Duka motocin baƙaƙe ne masu baƙin gilashi. A hankali suke tuka motar har muka babban hanyar garin. Yawancin mutanen da nake kallo a titi da inda muke wucewa mafi yawansu suna sanye da rawani da kuma gine-ginensu da suka bambanta da na Najeriya. domin su zaka ga wasu ginin nasu tun na al'ada ne basu zamanantar da shi ba wasu kuma an ƙawata su kamar garin sakkwato tun daga unguwar da muka shiga na gane cewar ana yin sarkin a unguwar yadda na ga mutane suna tsayawa suna kallonsa da daga masa hannu da masa kirari a cikin yaren buzanci wata irin katuwar masarauta muka shiga mai haske kamar rana sakamakon kwallon tarkin da aka haska ko ina da shi ga kuma ginin da zanen masarautar irin na al'adar masarautar nan ne mai hawa biyu wani ɓangaren kuma hawa ɗaya ne ga faɗi kamar wata unguwa duk waɗanda suke cikin masarautar daga mai rawani sai mai hula manyansu da yara mutane ne da dama suka fito cikin gidan zuwa inda aka faka motar suna mana lalemar marhaban a ciki kuwa har da manyan maza waɗanda nake sa ran yayin mamana ne ganinta ya bawa kowa mamaki sai da mai martaba ya fito sannan ita ma ta fito mu ma muka fito ni dai sai ware ido nake abinka da ba ƙauyen mutum kuma mai son ganin masarauta kowa mamakin ganin mama yake wasu kuma kawai kallonta suke wanda hakan ke nuna cewar wasu masu kallon nata basu santa ba wasu kuma sun manta da ita domin matasa ne ko da yake akwai manya a ciki sauran kan mamaki ne ya hana su magana ta yadda na ga suna mamakin ne ya fahimtar da ni cewar mai martaba bai faɗa musu cewar ya haɗu da mama ba sai dai zuwan da ya da ita a bazata tare da aliyu muka sa gurin da mama take tsaye shi kan mai martaba tuni ya cikin fadarsa tare da wasu manya da suke take masa baya mama kuma ta fashe da kuka har aka raka ta ta shiga ciki ni ma hawayen nake har muka shiga cikin wata katuwar fada wadda aka yi wa ado da kwalliya irin na mutanen da sai dai an zamanantar da adon nata ta yadda zai burge kowa gwanin ban sha'awa kwatanta faɗi da girman fada abu ne mai wahala a gurin mutum iri na. domin kwalliyar fada ya hana ni tsayawa na lura da waɗanda suke cikin fadar ma ba an kara da hakan ba har sai da masu yiwa mai martaba kirari cikin harshen buzanci suka hankalto da ni na dawo daga duniyar kallon fada ashe tuni mai martaba ya gaba yusuf ne ya manaja jagaba har muka shiga inda mata da yara da yawa suke a tsakar gidan mama ta gurfa na ta fashe da wani irin sabon kuka mai taba zuciya matan gaba ɗaya suka zagaye ta suna kallanta kamun wasu daga cikinsu suka kama ta suka shiga da ita ciki a ɓangaren da yake farko aka fara shiga da ita wanda nake kyautata zaton shine na mahaifiyarta ganin hoton mai martaba da wasu ga kuma wata dattijuwa wacce ta ni ta kawo bakin kofar ɗakin tana kuka sosai har da saka hannunta ta dafe zuciyarta mama ta faɗi a gaban kofar tana riƙe da hannun matar matan ma rike take da hannun mama gam tana kuka sosai ba ni kadai ba kowa da ke gurin sai da ya tausaya wa mama da matar saboda kukan da suke yi ah, Allahu akbar iyaye masu daɗi kowa ya rashin iyaye yayi babban rashi Allah ka ji kan iyayenmu waɗanda kuma suke raye ka raba mu da su lafiya abokan hira ku yi haƙuri mu kwana a nan